ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan babban ɗakin taro a kuma cikin wannan babban birni na niyami fadar jamhuriyar nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi ga 'yan uwa mata da tunatar da su matsaloli da suka shafi addini jiya da shekaran jiya an gabatar da wa'azuzzuka wa mazaje duk da cewa mataye ma sun halarta amma aka ga dacewar a keɓance mata a musu wa'azi watakila kan wasu matsaloli da suka shafe su wanda kuma wannan ya dace da karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mata sun taɓa samunsa suka ce ya rasulallah kai ka annabi da maza ne ko har da mata annabi ya ce maza da mata gaba daya suka ce to maza sun mana wayo sun kwashe ilimi gaba daya mu ma muna so ka sa mana wata rana da za ka zo ka rika zuwa kana karantar da mu kana ilmantar da mu wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba wannan bukata tasu ya ci gaba da zuwa yana karantar da su wannan kenan ya nuna cewa karantar da mata wajibi ne lokacin da ahlus sunna suka fara bude makarantu suna karantar da mata suna ilmantar da su an samu cece kuce da gutsiri tsoma da tsuguni tashi da kinbebe da kitififi da kutu balbal daga wajen yan biliya cewa ya za a yi mutum ya bar matarsa wani kato ya je karantar da ita wane ne ƙato wai shine malamin islamiyya wanda zai karantar da matar addini yan bid'a ba irin surutun da ba su yi ba a wancan lokaci ahalin sunna suka rabu da su suka ci gaba da karantar da matansu da 'ya'yansu to amma sai dai abin da ya bada mamaki shine a lokacin da yan bid'a ke cewa ba za su yadda matansu wani kato ya je karantar da su ba idan za a yi biki ko za a yi aure sai kuma ka ga sun cakudu maza da mata idan matar ba ta da lafiya sai ka ga ya ɗauke ta ya kai ta asibiti wani ƙato in ma an yi sa'a ne katon ya zama musulmi gila ma ya zama katon kuma ba musulmi ba ne har yanzu kuma ba cikin mata yan uwanta ba daga ita sai shi ya shiga da ita daga ciki ya bibbincika ya bibbincika sannan ya rubuta mata takarda ya ce ki rinka shan biyu da safe biyu da rana biyu da yamma wannan duka sun yadda a yi amma dai abin da ba su yadda ba shine a ce mata an karantar da su addini aka bar mata cikin jahilci da kwama cala amma yanzu da tafiya ta tafiya ba ahli sunna ne kadai suke bude makarantun mata ba su ma yan bid'an da suka ga an bar matansu a baya sun ce ya kamata a bude Allah ka kara taimaka mana saboda haka darasi da za mu tattauna a kan yau a cikin wannan wato yi ne cikin yadda Allah madaukin sarki wato shi ne ilimi da aiki da shi Allah ka ba mu daman neman ilimi kuma ka ba mu daman aiki da shi to abu na farko ya ku bayan Allah mata ku sani neman ilimin addini wajibi ne akan ku ya zama wajibi ku yi karatu kusan addini mazajen ku wajibi ne Allah ya dora musu lalle su ilmantar da ku addini domin hanyar da za su iya bi kawai su tsare ku daga shiga wutar jahannama in kiyama ta tsaya shine ya zama kun samu ilimi nagartacce kun samu ilimi tsaftatacce kun samu ilimi tatacce wato sannan wannan ilimi kun yi aiki da shi wannan yayi daidai da faɗar Allah madaukin sarki يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاد شداد نعم لا يعصون الله ما أمرهم Wa ya ما يؤمرون الله مدوكين سركي يتي يا Ya الذين آمنوا يا da نسكا ya ku fusakun wa alaikum nara ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga wata wuta in ji Allah maɗaukakin sarki yaya wutar take wa ƙudu hannasu wal hijara makamashin da ake hura wutar da shi ba itace ake sakawa ba a ba karmami ake sakawa ba ba kara ba idan za a hura wutar mutane da duwatsu su ake sakawa a ciki da su ake hura wannan wuta in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidad akan wannan wuta akwai mala'iku mala'iku masu kaushin hali masu kaushin fushi masu tsananin karfi in ji Allah madaukakin sarki wayanda wayannan mala'iku suke yi wa dan wuta azaba Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahu wayannan mala'iku ba sa saba wa dukkan umarnin da Allah madaukin sarki ya basu, su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata dukkan abin da Allah madaukin sarki ya umarce su duk irin azabar da Allah ya ce su yi wa fasika ko kafira wacce aka sanya ta a cikin wuta wayannan mala'iku a shirye suke su mata irin wannan azaba Allah ya imani ku kare kawunanku, ku ku kare iyalanku da shiga cikin irin wannan wuta kare kai daga shiga wuta bai yi sai da ilimi shi neman ilimi ba maza ne kawai aka dora wasu ilimi ba mata ma an dora musu su nemi ilimi hasali akwai ilimin mukan da namiji ma wannan karance-karance ba su shafe shi ba gaba daya mata kawai suka shafa ni na san da zan rantse watakila ba zan yi kafara ba dukkan mazaje da ke cikin wannan gari na yamai da ƙyar za a samu namiji kwara ɗaya tallital wanda yake yin jinin haila a ƙarshen wata akwai shi watakila da ƙyar za a samu namiji kwara ɗaya tallital wanda yakan duka ya haihu balantana ya jinin biki akwai watakila da ƙyar za a samu namiji kwara ɗaya tallital wanda matarsa ta sake shi balantana har ya je ya idda kenan dukkan irin wa'annan ilimance ilimance ilimin mutane da ba su ma shafi namiji gaba ɗaya ba wa suka shafa sun shafi mata ne zalla mata zalla su ne waɗanda waɗannan ilimin muka suka shafa kenan ta wata fuska neman ilimi a wajen mace ma ya fi muhimmanci fiye da karatu a wajen namiji sannan mata ku ne kuke yin tarbiyya ta yara tarbiyyar yaro yana buƙatar ilimi mai yawa domin ki sanya za ki tarbiyyance yaro yaro ya tashi nagartacce yaro ya tashi mai imani akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin karatun mata shi ya kawo mana matsaloli da yawa rashin karatun mata ya kawo mana matsaloli da yawa wajen zamantakewa na aure rashin ilimin mata ya kawo mana matsaloli da yawa a wajen tarbiyyar yara rashin ilimin mata yana daga abin da ya jawo mata da yawa ba su ma san aure addini ba ne ba su ma san aure ibada ba ne su abin da suka ɗauki aure kamar sana'a ne wacce ta fi samun riba ita ce wacce ta yi aure a gidan da take samun duniya abin da ma suka ɗauka gidan, ba su gane cewa ba wannan ne ribar aure ba ribar aure ki auri miji ku zauna tare ki masa biyayya ya rike kiriko na musulunci ki samu tarbiyya ta addini ku yi zama irin na islam ku haifi 'ya'ya 'ya'yan su zama nagartattu wayanda aka shayar da su musulunci suka sha suka koshi wannan shine abin da ake cewa ribar aure ba samun duniya a gidan miji ba da samun duniya a gidan miji shi ake cewa riba ta aure da sai mu ce matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba su isa a aure ba domin matan annabi sun samu duniya a gidan annabi ba su samu duniya a gidan annabi ba matar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aure a duniya ita ce khadija bintu kuwaili khadija kuɗi ta gani a wajen annabi ta aure shi ba kuɗi ta gani ba hasali ma ita ce mai kuɗi annabin shi ne talaka ita ita ce wacce take da kuɗi ga ta kyakkyawa ga ta mai kuɗi ga ta ta fito daga gida mai daraja ga ta 'yar manyan mutane ga ta ita kanta shugaba ce a cikin al'ummar ta amma duk da haka ta ce tana so ta aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ta ce za ta aure shi ta ce tana son ta aure shi saboda kyawawan ɗabi'unsa saboda nagartarsa saboda haƙurinsa saboda kunyarsa saboda tawali'unsa saboda sadar da zumuntarsa saboda kyautata makwabtaka saboda tausayin na ƙasa saboda girmama na sama wayannan kyawawan ɗabi'u su ne ɗabi'un da khadija ta gani daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ga riƙon amana ga gaskiya su ne suka sa har ta ce tana so ta aure shi wannan kuma yasa Khadija ta aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ta aure shi ita ce take da dukiya ita ke taimaka masa ita ke taimaka wa da'awarsa sai ga Khadija radiyallahu ana duk da ita ce mai kudi annabin ne talaka wannan bai hana ta masa biyayya ba wannan bai hana ta kyautata masa ba wannan bai hana ta masa goma ta arziki ba wannan bai hana ta masa abubuwa na alkhairi ba har sai da ta kai matsayin da wata rana kamar yadda hadisi ya inganta mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulallah, yanzu yanzu nan ba da dadewa ba Khadija za ta zo wajenka idan za ta zo za ta zo maka da wani abun sha wato ainihin a cikin koko domin ka sha idan ta zo ka faɗa mata cewa Allah madaukin sarki da kansa yana gaida ita inna Allah ta'ala ya karau alaihi salam Allah da kansa ya aiko a faɗa mata yana gaida ita wane ne mai aiko gaisuwar Allah wa aka ba sakon ya kawo mala'ika jibril wa zai isar da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wace irin daraja ce a ce mace mai jini da tsoka a jikinta Allah da kansa rabbul quwwati wal jabarut ya aiko cewa a gaida ita sai ya ce bayan ka faɗa mata ubangiji na gaida ita Allah ya ce wa bashirha bi baitin fil janna kai mata albishin. Allah ya tanada mata wani irin gida a cikin aljanna wani irin gida aka tanada mata min lu'lu'in mujawwaf an gina gidan ne da lu'lu'u wanda aka rarake cikin sa a lu'lu'u diamond wanda ya fi kowanne tsada shine wanda cikin sa yake a to irin wannan lu'lu'u Allah ya ce a fadawa Khadija da shi Allah madaukin sarki ya gina mata gida a cikin aljanna sai ya ce la sakaba fihi wala nasab gidan da aka tanada mata aljanna ba hayaniya da hargowa a gidan sannan babu gajiya a cikin gidan me yasa Allah ya bata gidan da bai da hayaniya bai da hargowa a aljanna malamai suka ce saboda ta mai da gidan mijinta ba hayaniya ba hargowa a cikin gidan ta mai da gidan mijinta gida ne da ba rikici a gidan ta mai da gidan mijinta gida ne da ba hayaniya a cikin gidan ba kamar ke yanzu da zaki mai da gidan miji sai ka ce kandahar sai ka ce taura bora gidan kullum bala'i ake ki yi bala'i da kishiya ki yi bala'i da miji ki yi bala'i da yaran gida ki yi bala'i da bakuwa in ta zo ki yi bala'i da yan uwan miji ki yi bala'i da dangin miji ke kin zama ruwan zafi kowa ma a shirye kike ki yi bala'i da shi ina tabbatar miki aljanna ko kanshinta ba za ki ji ba idan ba ki tuba ba balantana a ganki a cikin aljanna domin khadija Allah bai da mata irin wannan gida ba sai da ta mai da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan kwanciyar hankali idan aka bata wa annabi rai a waje in ya dawo cikin gida ita za ta lallashe shi ita za ta hakurtar da shi ita za ta cire bakin ciki daga cikin zuciyarsa ta sa wa zuciyar farin ciki ke idan an bata wa mai gida rai a waje in ya dawo cikin gida baki san yadda zaki lallashe shi ba hasali ma ƙara bata masa rai zaki hasali ma ƙara caza masa kai zaki an bata masa rai a waje ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ya dawo cikin gidansa inda yake gani aljannarsa inda nan ya kamata ya samu natsuwa nan ya kamata ya samu kwanciyar hankali nan ya kamata a lallashe shi nan ya kamata a tarere shi amma ya shigo gida yana sallama wataƙila kina wanke-wanke ko kina shara wai ko daga kai ma baki ba balle ki kalle shi ki ga a wani irin yanayi ya shigo ya shigo cikin gidan shi kadai ba mai tarbasa ba mai masa maraba ya rasa abin da zai yi ya wuce cikin daki ya zauna bakin gado kaman baki san wani ya shigo cikin dakin ba sai ya kwala miki kira talatu talatu sai ya kira sau uku sannan ki ansa da kyar na an menene ya ce ki zo mana bayan kin zo lafiya a ah, na ga na shigo cikin gida baki zo kin dan tare da ki mara ba da ni ba to ai kai din ne ka shigo da wani bashi rai ka shigo wani azumi azumi ka yi wani murtuke fuska to ni irin wannan wallahi ba na so ya za ka shigo azumi ka ji matsiya ce ya in ya shigo azumi a murtuke wa aka ce ya sa farin ciki da murmushi a fuska wa aka dorawa ke aka dorawa in ya shiga damuwa ki lallashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je gara hira yana zama a cikin wannan kogo khadija radiyallahu anha za ta yi abincin safe ta ɗauka ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hau kan dutse domin ta je ta kai masa yana cikin kogo ta yi abincin rana ta ɗauka ta je ta hau kan dutse ta kai masa ta yi abincin dare ta ɗauka ta je ta hau kan dutse ta kai masa ba ku san wahalar da ake sha kamin a hau dutse ba hawa dutse ba kamar hawa bene bane ba kamar hawa gidan sama bane hawa dutse aiki ne jajawur a matsayin ta na mace shugaba mai kuɗi ta ɗauki abincin ta hau kan dutse ta je ta kai wa mai gida Ba ta taba tambayar sa wai me kake a cikin wannan kogon dutsen ba tunda abin da yake so yayi kenan ita a shirye take ta taimaka mashi ta bashi gudunmuwa ran da mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi ikra kai karatu me annabi ya fara annabi ya ce ma annabi kare ni ba mai karatu bane jibril ya sake ce masa ikra kai karatu ya ce ni ba mai karatu bane sai da suka yi haka sau uku duk sanda jibril ya ce masa yi karatu ya ce shi ba mai karatu bane jibrilu sai ya kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya matse shi bayan ya take shi take na karshe sai yake ce masa ikra bismi rabbikal ladzi karak bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وين ayoyi guda biyar سوني ayoyi da mala'ika jibril ya fara kawo annabi muhammad sallallahu daga nan annabi ya fita daga cikin wannan kogo ya kama hanya ya nufi gida cikin damuwa cikin tashin hankali yana tafiya kamin ya isa gida kamar an ce masa ya daga kansa sama yana daga kansa sama sai ya ga mala'ika jibril mala'ika jibril yana da fika-fikai guda ɗari shida fikafikan sun toka da sararin samaniya gaba ɗayan su wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare tsorita ya kare firgita hadisi ne ingantacce ya tabbatar da wannan gani da manzon Allah ya yi wa mala'ika Jibril mala'ika Jibril yana cikin siffarsa ta mala'ika a siffarsa ta mala'ika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi shine ma'anan wala qadira hu nazlatan ukra wala qadira hu nazlatan ukra عند سدرة المنتهى والله الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة ملائكة جبريل سوديو على يوسا جبريل ينا cikin siffarsa ta mala'ika da wannan gani da ya masa da wannan gani da ya masa a sidratul muntaha manzo Allah yana isowa gida a cikin damuwa a cikin tashin hankali yana zuwa dan kuma ya zuwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin inna ja'alna shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun Allah yace ya bani adam ya ku yayan adam la yaftinannakum shaytanu kar ku yadda ku bari shaytan ya fitine ku kama a akraja abawaykum min aljanna kaman yadda ya fiddo da iyayenku daga ina daga aljanna yanzu wa liyuri huma sawati ma yana tube musu tufafin su domin ya bayyana musu da tsanaicin su wace hanya shedan ya bi ya tube wa annabi adam da hawa tufafin su shine yasa suka saba wa Allah suka ci wannan itaciya daga cin wannan itaciya tufafin da ke jikin su shi ma tufafin bawan Allah ne tunda sun saba wa Allah ba zai zauna tare da su ba sai tufafin su ya rinka tubewa yana rabuwa da su a daidai wannan lokaci sai ga ya suna yagar ganyen aljanna suna rufe tsaraicin su da shi kenan wane ne wanda ya fara bayyana da tsiraicin mutane shedan hadin gwiwa ne tsakanin shedan da yahudawa ya za a mai da mata tsirara ya za a tube mata su fito tsirara ya za a ki fito fuskar ki a waje wuyan ki a waje gashin kan ki a waje kababun ki a waje cinyar ki a waje ya za a mai da ke cikin irin wannan shiga wannan aiki ne na shedan hadin gwiwa dawa tsakanin shedan amma mata musulmai da suke cewa masu imani da dama daga cikinsu yanzu sun ɗauka ki fito tsirara shi ba yahude yana da dalilansa da suka sa yake so ya gama dalilansa na farko dai yana so alfasha ta bayyana cikin kasa. idan mata na fita tsirara ko an yi ko an so sai zinace zinace sun yawa cikin al'umma yanzu ku je ƙasar masar kasa ce ta larabawa daga lokacin da aka yi wa lullubi zanga-zanga tun zamanin su salama musa da su a wani wuri da ake cewa mai dalu tahari ta kushe lullubi ƙarshe mata ɗaruruwa suka rinka cire lullubin su suna kunna masa wuta a wannan lokaci ɗaruruwan mata suka kona hijabin su gwamnatin kasar masar sai ta sa wurin suna wai mai jalu tahrir wurin da mata suka samu yanci wani yanci suka samu shine a wannan wuri ne aka kona hijabi to daga nan aka yi wa hijabi zanga-zanga a kasar masar yanzu cewa a kasar masar ta kai matsayin da idan kika je makabarta inda ake binne gawa za ki samu tsakanin kabari da kabari wani yana zina da mata tsakanin kabari da kabari yanzu idan kika je ki cikin kasar masar kwanaki mun tafi cairo alkahira babban birnin masar an sauke mu a wani hotel movie peak wallahi tun da nazo duniya ban taba ganin bala'in da na gani a rana ba muna tare da malam abubakar giro argungu yake ce mu malam kabir na ce aka ramakalla ya ce idan allah yana son mutum da alkhairi ba zai sake kawo shi wannan wurin ba wurin cin abinci ba gefen ta swimming pool ne mata musulmai suna wanka tsirara a ciki a gaban mutane mutane na cin abinci wai bai zama wani abun mamaki ba yanzu haka idan da zaki je ki cikin garin masar akwai motoci su motoci ne kawai na zina idan ka gani kana iya tarewa an rubuta musu idfa warkaf wai ka biya ka hau idan ka tare irin wannan motoci da ka tare motar motar za ta yi fakin bus hakan nan da ka shiga ciki shi wanda yake da motar akwai kuɗin da za ka biya shi in ka kara shiga ciki gadaje ne da mata kusan tsirara ka dubi wacce ta maka ka biya ta kai zina da ita ana tafiya akan hanya a cikin gari saboda tsabar lalacewar tarbiyya wannan sharrin suwaye sharrin yahudawa ne suna so sai sun maida al'umma musulmai sun koma kamar yadda kasashen su suka lalace yanzu idan kika tashi kika je Thailand zaki samu katan gida wanda ya kai kamar goma din wannan gida da muke ciki goma na wannan gidan an kewaye shi da gilas a cikin gidan gaba daya mata ne tsirara a cikin gidan irin wacce kake so layin su daban layin masu manya-manyan kunkumi daban layin masu manya-manyan nonuwa daban masu ƙanana ƙanana daban masu medium size daban layin wacce take da ciki in kana son zina da mai ciki akwai layin su daban mara ciki akwai layin su daban abinda kawai zaka kaje ka biya kuɗi kai matasa wurin da ake yin luwadi zaki samu layin su daban irin wannan lalacewar yanzu haka a faransa lalacewa ta kai ga ana ɗaura aure tsakanin mace da mace a faransa yanzu haka magana da nake yi da ku mutum zai iya fitowa a gidan talabijin ya kallar matarsa idan kana so ka zo ka karɓe ta haya ka biya shi kuɗi ka je ka rika kwana da ita to shi bai bude irin wannan lalacewar da ake fama da ita a kasashen ita yake so ya ɗauko ya kawo ta cikin al'umma musulmai hanyar da zai biya nasara kuma shine mata su rinka yawo kirara duk yadda kake da ɗan imani idan dai kana tafiya kan hanya kana ganin mata tsirara kirjin su a waje kafadar su a waje kafafun su a waje to duk yadda kai dan imani imanin ka sai ya tabarbare idan baka yi sa'a ba tun kana kyama har karshe wata ran kai ma sai ka ce bari ka taba yi so wata kunu min ba da hikma salihi bukatar mai bude ta biyu shine ya nemi kudi da ku ya mai da ku kayan neman kudi shi yasa zai mai da ku tsirara ya zai nemi kudi da ku ya mai da mata kayan sallah yanzu ba talla tallake da su ko ba talla da su ba idan bature ya man shafawa zai sayar yana so ya ciniki hoton mace ake sawa a kwalbar man shafawan ko hoton namiji ba ku an mun ba idan ya yi sabulu hoton wa zai sa idan ya yi jambaki hoton wa zai sa in ya yi gazar hoton wa zai sa idan ya yi duk abin da bai bude zai to hoton mace zai sa da hoton mace zai talla hatta harshen wannan wayar salula da ake bugawa idan ka buga wani baka same shi ba bayan nan muryar mace za ta yi maka magana ko muryar namiji muryar mace sai ka ji wata murya mai zaki ta ce the number dial is not available for the moment please try again later muryar mace za ka ce dan me ba za ta muryar kato ba kenan bukatar bai gude ta gaba shi shine yayi amfani da ku yayi talla ya samu kuɗi ya lalata ki ya lalata zuri'ar ki ya lalata ki amma in ba haka ba ba da nadewa ba aka bincike a kasar Amerika sai aka gano mata masu sa hijabi sun fi lafiya fiye da matan da ba sa sa hijabi mace da ke tafiya tsinara ba lullubi rana ta da ta sanya da ta akwai wasu sinadarai a jikin dan adam masu ba fatar dan adam kariya rana tana kona wannan sinadarai ne karshe fata ta sai cutu mata da suka fi kamuwa da kansa ta fata a duniya matan da ba sa sa hijabi ashe kenan sa hijabi shine wayewa sa hijabi shine ci gaba sa hijabi shike kara lafiya sa hijabi shike kara mutunci sa hijabi shike rufa mace asiri amma baya buɗe gude ya zo ya lalata mata saboda ya same su ba su yi karatun addini ba ta sa dan wani matsatsan siket ya takura ta in za ta duka aiki ta sa wata riga ta matse ta akwai wata rigar ma show me your back show me your leg show me your chest show me your bow leg abin da zai baka haushi mace ita da kanta tana ganin yatta yatta kuma musulma wai za ta je wajen tela wai telan ne zai guda ta mata dinki kaga tela wai yana taba jikin mace wai zai mata dinki ne saboda ana so dinkin wai sai ya bi jikinta gaba daya ya dauko ya gwada fadin ka ta ya ce goma sha bakwai a rubuta ya fada auna fadin kunkuminta ya ce ashirin da daya ya auna cikin ta duk ya bi ta lallabu ne matsiyaci bai ba da sadaki ba ba shaidu ba wali ba komai wai da sunan zai mata dinki ne in ba sa ba nan musulmi ne yarinyar musulma ce babanta musulmi ne wannan bala'i ne ko ba bala'i bane waye dawo wannan yahudawa ne suka jawo ku saurara ku je ya kuma da? idan mace ta kwalliya mace ta sha ado to a duniya gaba ɗaya mutum goma ka yadda su ganta mace ta sha ado duk mutumin da ya ganta cikin ado da kwalliya shi sai ya samu zunubi ita sai ta samu zunubi sai mutane guda nawa mutane guda goma kadai aka yadda su ga mace ita ya kwalliya ana ramma ba musu a cikin suratul nur wa kullil mu'minati وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن من يا أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن مجدد كمان رمى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce wa kullil lil mu'minati ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada wa mata masu imani me zaka gaya musu ya yaghdudna min absarihinna su runtsa idanunsu kan su rinka kallon mata da ba nasu ba ana so mace ta runtsa idanunta kada ta zama ba ta da aikin yi banda kallon mijin da ba na ta ba in ta fita kan hanya kowa ta gani sai ta kura masa ido wannan haramun ne bai halatta ba yanzunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ka fada wa mata su kame farjojin su kada su yadda su zama mazinata wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kwalliyar su kada su bayyana adan su illa ma zuhara minha sai dai abinda dama zai bayyana menene abinda dama zai bayyana wasu malamai suka ce tafukan hannaye da fuska wasu malamai suka ce a fuskan ma a rufe ta to menene abin da dama zai bayyana idan mace ta sa tufafin ta mai kyau sai ta kawo hijab ta dora a kai to idan tana tafiya ko iska ta kada ko wani abu wannan tufafi na ciki da ta saka sai ya fito waje sai aka gani to bata aikata laifi ba shine ne illa ma zahara minha Allah ya ce wal yadribna bi ala jiyubihinna ana so su sako lullubin daga sama su lullube kawunansu. su su lullube jikin gaba daya gefan su gaba daya kumur jamu kimar su bugo lullubin abun rufin kansu su rufo shi har sai ya lullube gefan jikin gaba daya wala na bi kumur hinna ala jubihinna sai Allah ya ce idan sai kwalliya wala yubdina zinatahunna kunna. su yadda su bayyana adan su illa li buqulatihinna sai dai ga mazajensu. idan mace ta sha ado ta gwangwaje ta takaralle to mai gida kawai aka ce ya ga ya ga kwalliya to mu yanzu ba ta haka ake yi ba haka ake yi ba idan za ta je anguwa a lokacin ne za ta sheka ado ka ga an dauko dutsen goge kaushi a ita goge diddigi a dauko man shafawa a shafa a je a zauna gaban madubi a ita ta tafi biki da ido minti talatin tana kwalliya saboda za ta je anguwa kenan a dangwala wannan a diga wannan a barbada a zana ga jagira ga jalebe ga dangwala goshi ga barbada kumatu ga haka za ta yi in an kammala a kashe ina za a je wa zai ga kwalliya miji zai gani ko anguwa za a je anguwa za a je yanzu fa mata da yawa da ɗanta ya ga ta fara yin kwalliya ta fara shafe-shafe sai ya zo yana cewa mama ni ma da ni za a je saboda ya san ba ta kwalliya sai za ta je anguwa a jawo a daka kir zanin da fi kowane tsada a ranar shi za a saka za a je ina za a je gidan biki da ta je gidan bikin an gama ta dawo gida wannan kwaliyar kuma sai ta cire sai ta sa kayan gida akwai mata musamman mata ma'aikatan gwamnati yan boko da suke gani sun waye din nan idan za ta je ofis za ta je biro wajen aiki sai ta she ado a fesa turare ta je ta zauna a wajen aiki ta ta tari da mazan da ba nata ba a waye ce miki in kin je wajen aiki zaki zauna ki ta fira da maza wasu karfi ki ta fira da su a cikin abin a wajen aiki waye saki wata rana ina tafsiri a wani gari da maturu sai wani ya rubuto mun tambaya wai akwai wata mata da suke aiki a wuri ne tare da ita amma matar aure ne wai amma sun saba da ita sosai sun shaku wai ta haihu wai zai iya zuwa gidanta ya je mata barkar haihuwa ka je wata shegantaka wai ya je mata barkar haihuwa na ce inda mata ta ce ka zo barka haihuwa faskare zan samu karya maka ba abin da zai faru ke. idan za ka dawo gida da ta dawo gida daga wajen aiki kuma kwalliyar da ta sai ta cire sai ta sa kayan gida mata da dama suna da wannan mata da dama ba su san muhimmancin kwalliya wa miji ba ba su san muhimmancin tsafta da kwalliya a cikin gida ba wata ma an ce idan ka gama ci a waje ta burge ka ta baka shawa ka dawo ka kalli matarka ko ba haka musulunci ya ce ba to sai ka je ka ga wata ta sha ado ta dan kwali ta karkace shi irin dan kwali da daurin dan kwali da ake cewa ce mace idan ka ga wata mata ta burge ka a waje ka dawo gida ka kalli matarka sai kaga wata a waje ta dan yi fita haka ta fito cip cip ta dan kashe daure to karshe abin da zai faru in ka zo gida sai ka samu matar kama wata gida ko dan kwalin babu akan ta bala sana'a magana ya ta daura shi idan kuka shiga ba wasu wurare mace wai ko wanke wanke za ta sai ta daurin zani iya kamun kirji kan ba dan kwali rabon da ta kitso mata manta kafar na a kode sai ka ce kafar kato ba nan za ka sha mamaki ba ko wanke wanke za ta sai ta tattara ta tattaro zani haka duk cinyoyin a basu a waje in za ta wanke wanke akan cinya za a dora kwanan akan cinya za a dora tukunya akan sai ka ce cinya akuya ku fada mu ta kaka mijin wannan mata har za ta burge shi amma idan za ta je waje a lokacin ne wanda za ta yi ado ta kura a daka ta kwalliya Allah ka gafarta mana alhali an ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ko kuma iyayensu idan kin sha ado kin yi kwalliya ya halatta baban ke ganki cikin ado aw aba hinna. ko kuma baban mijinki baban mijinki ma in kin yi ado kin yi kwalliya ya halatta ya ganki domin ke yasta ce ba zai yi sha'awar ki ba shine aw aba hinna. aw abana'ihinna in kin yi ado ya halatta danki da kika haifa ya gani aw abana'i hinna idan kina da kishiya ya halatta dan kishiyarki ya ganki idan kin yi ado aw hinna. yayanki ko kaninki ya halatta ya ganki idan kin yi ado aw bani ikwanihinna dan yayanki ko dan kaninki ya halatta ya ganki in kin yi ado aw bani akawatihinna dan yayarki ko dan kanwarki ya halatta ya ganki in kin yi ado shine aw nisaihinna mace yar uwarki in kin yi ado ya halatta ta ganki kin yi kwalliya aw ma malakat aymanuhunna idan kina da bawa shi ma idan kin yi ado ya halatta ya ganki shine abinda hannunki na dama ya mallaka aw ma malakat aymanuhunna aw itabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal idan akwai wani tsoho mai raka mata anguwa wanda bai da sha'awa shi ma ya halatta ya ganki idan kin yi ado kin yi kwalliya shine aw itabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw tifil alladhina lam yazharu haka yaro karami wanda bai san tsiraicin mace ba shi ma idan kin yi ado ya halatta ya ganki to tambaya nan gudu. in za a ce masa yaro karami wanda bai san zare shi mace ba ɗan shekara nawa shekara tara takwas saurara ku ce ga yadda ake ganewa idan ka ce yau gidan da ya shiga ya fito sai aka ce mata mata nawa ka gani a gidan ya ce suke ya ce ya eh, fara ce ɗaya eh, uwa ɗaya jera amma ya ce ɗaya siririya ɗaya tana da ciki to kana sake barin shi ya shiga cikin gidan shi ma ya wuce a wajen bilin lazina lamai zaru ala a nisa to yanzu da kenan to da abin da ku akwai abokin miji a ciki abokin miji akwai shi ko abokin miji ba ta da lullubi ba hijabi idan tana da hijabi da shiga ta musulunci ta sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci tare da mijinta amma tana cikin shiga ta musulunci ban kwali babu anta saboda tana so a bin su gani kafin ita ne ko ya ne ita waye ya ce shi ma mijin wai shi waye sun tafi jahannama a ranar sallah da na barin tambaye ku na goma da aka kirga akwai kanin miji a ciki ke ya kika samu damar da zaki zo zama kina ita da kanin miji haramun ne musulunci ki uwaye baya inda ya zama bali ki zauna idan za ku zauna ku hira tattalai da magana da to ana bukatar tana da shi bazin sanadin miji wai mu yanzu saboda lalacewa da jahilci kaninta wai abokin wasan ta ne ke yi wasan kanin miji akwai daɗi wai idan ana nika a hau baya ba ta gaba ba wallahi da zaka je mu wata irin lalacewa abin da ya kawo wannan shine rashin karatu karatu ku saurara ku ci saboda tsabar jahilci hatta ciki da suke dauka suke haihuwa ba ma san menene shi su matan dauka saboda da suke haihuwa kana da kuɗi kana da mata biyu sai ya zama duk ƴaƴanta mata ko ta haifi mace ta ƙara haihuwar mace ta ƙara haihuwar mace sai ta auro amarya amarya tana zuwa sai ta samu ciki sai ta haifi zuga wannan duk zaman da kika a gidan ya zama zaman banza kai take da namiji ai namiji ai namiji ka sani yake cewa addini ba a barka musulunci sai kwala da jahiliya zamanin jahiliya ne ake fifita na namiji akan ya mace ƴaƴansa maza tana ƴaƴansa mata ne kawai suka rayu haka annabi ya haifi fatima zainab ibrahim alqasim abdullah manzon Allah ya haifi ya guda bakwai uku maza uku mata suka mutu matan su ne suka girma har aka aurar da su yarsa ta karshe da ta rasu ita ce yarsa ta karshe annabi maza ita annabi Muhammadu ne ba ku samu ba na shu'aibu ƴaƴa maza Allah ya bashi ko daga kasar Masar ya dawo kasar Madiyana ƴaƴan annabi shu'aibu ƴaƴan annabi shu'aibu kaso ta kada ciki walan ma wara da ma yana. walan ma wara da ma wajada lahi nasi yasqu wajada min dunihi duda me ce malama ala ta la nasqi hatta yasqu wa abuna shaykhun kabir lokacin da annabi Musa ya zo bakin ruwan Maryam ya samu mutane na kokarin shayar da dabbobin su sai ya samu wasu yan mata guda biyu suna tare dabbobin su kada su haɗu da dabbobin mutane annabi musa ya ce ku menene labarin ku dan me bara ku sha da dabbobin ku ba kalata yan matan guda biyu sai suka ce la naski hatta yusdirar riya mu muna da tarbiyya a gidanmu ba ma gwamatsuwa tsakanin maza da mata za mu zauna bai ta jira sai duk maza sun sha da dabbobin su sun tafi kafin mu sha da namu sai ta to me zai sa bara ku ce baban ku ya zo ya sha da dabbobin ba suka ce wa abuna shekun kare kabir baban mu dattijo ne ya girma ya shekaru da yawa ba zai yin wannan aiki ba wayannan yan mata guda biyu yayan waye yayan annabi shu'aibu ne yayan annabin Allah ne kenan Allah baya san annabi shu'aibu ne ba shi yaya mata da Allah bari in tambaye ku idan namiji ya ce bai san ya mace da ba haifo uwar shi ba shi za a haife shi wa ya haifo shi shi karan kansa in ba mata shi zai samu babansa ya yi ta ya haifo shi ba tare da mace ba namiji zai yi lokacin ciki haihu majarumi ko da za a cika masa ciki cikin ya girma a ce zai haihu rana haihuwa da kun ga fara in hutu an gosi an duk ya mace take haihuwa to mace a bar wulakantawa ce kuma san kima ba wai idan mace idan mutum yana da yaya mace tana haihuwa yaya mata wai shikenan sai hankalin ta ya tashi wai kishi ya ta kwata gida na taba gaya muku wata mata a Najeriya cikin garin Zaria in ba yau ta mutu ba tana nan da har yanzu aikin haji ta je ta je aikin haji a saudiya har aka aikin hajjin aka gama ita bata ga dakin kaba ba ta dawo tana tari da mata ta ce an ce akwai dakin allah da na rama na sun muka je gari an ce akwai dakin kaba ni tunda na zo ban ga dakin kaba ba aka ce baki ga dakin kaba ba bayan kullum muna zuwa muna zagaya shi ta ce oho ni dai na ga ana ta kewayawa amma ban gani dakin aka ce ta so mu tafi suka dauko ta suka taho ɗakin kaba suka ce ga ɗakin ta duba ta ce wallahi bata gan shi ba suka kamo hannunta suka zagaya ta baya inda ba cunkoso sosai suka ɗora hannunta a jikin ɗakin suka ce to ga ɗakin ki taba da hannunki ta ce ina jin na taba wani abu amma ban gani suka ce wancan to abin da ake zama bala'i tashi mu tafi gida bayan ta dawo Najeriya sai ta zo ta samu wani malami na sunna ta gaya masa abin da ya faru malamin suna yana jin wannan sai ce duk yadda aka yi akwai sabon da kike wa Allah Allah ya fushi da ke shi yasa Allah ya rufe idanu ki hana ki gani dakin shi hmm. wani laifi kika aikata sai shiru ta ce gaskiya da yawa malam Ya ce faɗa mun wani ce to bari in ga ba karami a ciki bari ta ga masa me karami za ta ga mishi ce ina da ki ni ce uwar gida ita ce amarya yaya hudu duk mata ita kuma Allah ya ba ɗaya hudu duka maza sai bakin ciki da kishi sai kama zuciyata sai na ga ta kwace gida ta kwace mai sace sai na shiga bokaye sace sai na je na samu wani katon boka manhimci na faɗa masa damuwata na faɗa masa damuwata sai ya ce mun ya nake so a yi na ce ina so matan nan da ita da 'ya'yanta maza guda hudu gaba ɗaya su bar gidan su shiga duniya kuma su halaka a can kuma kar kowa ya tambayi labarin su ka ji muguwa ya ce mata akwai zunubi ta ce za ta ɗauka ya faɗa mata kuɗaɗen da za ta kawo ta kawo sai ya ɗauki laya ya bata ya ce ta samu gawa an san gawa gawar mace mace wacce ta mutu kamin abin da ta ta sa layar a cikin bakin gawar abin na gawar da layar a cikin bakin gawar to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ba za ta iya yin magana ba duk duniya ba wanda zai kara tambayar labarin ta kawai ta karɓo laya ta dawo tana tunanin an samu sarabuwar gawa da daddare an yi wa yar uwar wanka an yi gobe sai aka ce da safe za a mata sallah sai da safe za a mata sallah tun da dare yayi ta na abin ta sai ta ce da Allah a bata aka ce ke zaki zaki kwana tare da gawa ta ce Allah sarki yar uwa ta ce mata kallon ban kwana mata addu'a sai aka yi ta sai aka ta sai da ta bari dare ta kwance wannan gawa a cikin sutura ta gawa tana cikin likabari ta fito da kan gawar ta kama bakin gawar ta kai ta ɗauko layin ta sa a ciki layin sai tsalle ta fado waje ta gana daukowa ta mayar layin ta sake fadowa ta gana daukowa ta mayar sai ta kama bakin gawar ta matse har sai da gawar ta sandare a haka sannan ta sake sai ta ga layin bata fado ba sai ta sake mai da suturar ta sake daurewa kamar yadda ta samu da sati aka ɗauki wannan gawa aka je aka binne ta ta ce malam za ka yi mamaki wallahi washe gari wannan mata ta tasa yayinta gaba mai gidan mu baya ina kallon ta ta ta bar gidan ta shiga duniya ban san yanzu inda ta halaka ba kuma ta ce tun daga ranar har yau mijin namun ma bai iya tambayar ina mata take ba kai uwarta da ubanta ma ba su tambaya ina take ba wai saboda haushi ta samu yaya mata kishiyarta ta samu yaya nawa yaya maza sai malamin ya ce wannan shi kadai ya isa sa Allah ya fushi da ke hana cikin dakin kaba kaga wannan ai jahila ce bata ma san me yasa ake haihuwa ba ana ramma faɗa musu dalilin da yasa ake haihuwa ma gaba da yasa bari ku ji aikin mata mai ilimi wacce ta karatu إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم واتو مايكير النبي إيسى عليه السلام واتو مايكير مريم عليه السلام ما ترى إمران san me ya faru lokacin da ta samu ciki da yake malama ce ta yi karatu addini ta san amfanin haihuwa amfanin haihuwa wajen da shine dan ya girma ya taimaki addini wannan kawai shi yasa ake son haihuwar ka haifi yaro ya girma ya amfani islam to da ta samu ciki sai take cewa rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara na maka bakance dan da ke cikin cikin nan nawa na yanta shi idan na haifo shi ban so ya mun komai a duniya abinda nake so kawai yayi maka hidima ya maka aiki ya hidima wa masallaci inni nazartu laka ma fi batni muharrara fatakabbal min ya Allah ka karba mu innaka antas samiul alim ya kai Allah mai ji ne kuma sannan masani ne da mutum yana cikin cikin da sai alƙawari ta ba Allah nan idan ta haife shi yayi wazi ne aiki ya zama mai wazi ya zama mai da'awa ya zama mai isar sakon Allah ya zama mai hidima wa masallaci falamma wada'atha yayin da ta haihu ta dauka namiji za ta haifa sai ta haifi mace Allah ya ce kala sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wa ba'atu musa ya Allah kaga mace na haifa ba namiji ba Allah ya ce wallahu a'lam bima wada'at Allah shi yafi sanin abin da ta haifa sai tana cewa walaysa zakaru kal unsa namiji ba kaman mace bane ya Allah saboda tana ganin kaman mace ba za ta iya yin wannan hidima wa masallaci aikin da take bukata ai kaman mace ba za ta iya ba amma sai ta ce wa inni samaitu ha maryam ya Allah wannan ya ta wani sa mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ta ka tsare zuriyata daga shaytan Allah ya karbe ta ko bai karba ba فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها wa بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ya يا الله يكرمي wannan yarinya karba mai kyau ya girmar da ita girma mai kyau hasali ma annabi zakariya shine wanda ya rene yarinya to me faru وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا annabi zakariya ya shigo wajen maryam sai ya samu nau'ukan abinci wanda babu su a garin amma lokacin ba ya samu su sai ya samu wa'annan nau'ukan abinci an kawo maryam me yake fada mata ala ya مريم أنى لك هذا annabi zakariya sai ce ya ke maryam da kai na kike samun wannan abinci a irin wannan yanayi qalat huwa min indillah sai maryam ta ce wannan abincin daga Allah yake malaika jibrilu ake ba abincin ya kawo mata shi daga aljanna inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba wannan maryam din ya mace ce sai ta haifi annabin Allah ta yi albarka ko bata yi albarka ba kenan kina iya auren kina iya haihuwar ɗa namiji ya zama barawo yana faruwa ko bai faruwa yawanci manya manyan barayi mata ne ko maza ne yan fashi da makami mata ne ko maza ne masu sace dukiyar talakawa mafi yawansu mata ne ko maza ne kenan yan kwaya a mata ake samu kowa maza mafi yawa yan giya a mata ne kowa maza yan shalisha yan shan ruwan kwata da kashin kadangare ƴan yan shakar tururin masai yan shakar tururin juji yan shakar man fetur yan shakar kwarantin bulut yan a ina ake samu a cikin maza aka fi samu kina iya haihuwar maza ya zama barawo ya sace akuyar mutane dan kudin ki dole ki biya ya sa miki hawan jini ki shiga bala'i ki haifi ya mace ta zama ta kwarai mai tarbiyya mai jin tausayin ki ta yi aure Allah ya azurta su tare da mijinta mijinta ya biya miki maka ya gina miki gida ki je lahira su miki addu'a mai kyau ki samu aljanna a ranar tashin alkiyama to amma saboda jahilci da rashin ilimin mata sai ya zama hatta ma zaman gidan mijin hatta ma haihuwar karan kanta su ba su san menene hikima menene dalilin da yasa ake yin ta ba ku saurara ku ji ya ku mata akwai mata da suke bijinta a duniya a wajen tarbiyyar yayansu imamu na shafi ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara bakwai a duniya ya haddace alqur'ani daga bakar hannati shekara sanawa shekara bakwai mace ce ta tarbiyyace shi uwarsa ita ta tsaya ta inda kayi karatun da yi ahmadu bin hanbal ya haddace hadisan annabi hadisi dubu ɗari bakwai abin da zai ba ku mamaki mace ce ta tsaya ta tarbiyyace shi uwarsa ita ta tarbiyyace shi a yi wannan karatun ibn Dubban ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara biyar a duniya mahaifiyarsa ita ce wacce ta tarbiyyance shi shekul islam ibn taymiya duk karatu da ilimin da kuka ji ya tara mace ce ta tarbiyyance shi mace ce ta lura da shi ku saurara ku ji ummu haiman gida gida take shiga tana wa'azi kafiri sai ya dawo gida ya samu matarsa ta musulunta in ya ce ya aka ce a ce ummu haiman ta shigo gidan kai kamarai suka kama ta suka ɗora ta kan raƙumi ba sa wa raƙumin sirri ba suka tafi da ita daji sai da suka kwana uku suna tafiya da ita a daji da rana su aje ta a rana rana ta kona ta su hana ta abinci su hana ta shan ruwa sai da ta kusa ta mutu saboda tsabar kishin ruwa tana aure kawai sai ta ji wata guga ta taɓa kanta an san guga eh na'am wasaki sai ta ji wasaki yana taba mata kai da ta yaka ta kama sai ta ji ruwa ne wannan wasaki yawon kasa kasa sai da ya zo sai kin baki sai kin bakin ta tana daure sai ya karkata ta fara sha sai wannan wasaki ya sake yin sama Allah yana so a shayar da ita ruwan kadan kadan kar ta sha da yawa ya kulle mata ciki ta cutu saboda tana cikin garabaita sai ya sake wo kasa sai da ta sha ta koshi sai wannan wasakin sai kwararo mata ruwa a kanta yana kwararo mata ruwa da saboda kishin ruwa ko gani ba ta yi sai irin ta bude fatar ta da ta tamure ta miƙe gaba daya kamina ya aka sai ga ta yi wani haske ta yi wani annuri tana yi mata koma wata budurwa budurwa a wannan lokaci da kafirai suka farka sai suka ganta a daure amma ga ta a cike da ruwa kuma ta dawo hayyacinta suka ce wato muna ciki kika zo kika ɗauki ruwan mu kika sha tace ban sha ruwan ku ba suka ce ki dauka muna tace ku je ku duba ruwan ku suka je suka duba suka ga ba taba ba suka ce daga ina kika samu ruwa tace Allah ubangiji na shi ya bani ruwa da sha baki bakin wayannan kafirai suka ce in haka ne Allah ki yafi Allah mu alkhairi gaba ɗaya sai suka musulunta a wannan lokaci saboda tsayuwar wa mace a fara wata mata ce a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je a yakin badar ita kadai ce wacce ta zo da ƴaƴanta guda shida a yakin badar ƴaƴanta shida duk sun zo yakin badar ita kadai ce a fara wayannan ƴaƴa nata gaba ɗaya da su aka jihadi a wata ruwaya 'ya'yanta guda hudu dukkan su da su aka yakin badar ɗaya daga cikin su wato mu'awwaz ibn afara da shi da mu'az ibn amr ibnu jamu su ne waɗanda suka kashe abu jahil a fagen daga abdulrahman bin auf yana bada labari yace gefe na na dama a lokacin da ake yakin badar sai na ga yaro ne gefe na na hagu ma yaro yace sai hankali na ya tashi da hankali na ya tashi yace sai to amma na annabi ya tsaye da ni babu dama na baro ne yace ina na tsaye sai yaron da ke gefen dama sai ya taba ni da na kalle shi sai ya ce mun ya am ya kai bafa a tarifa a baji alin kasan abu jahil sai ce ina eh, san shi me kake so yace inna ummi kanat tubiruni annahu yu'dhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahatu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi huwa hatta lahu aw lakaduna yace uwata ta gaya mu Abuja ne yana cutar da annabi shi yasa na dauko takobi na zo in dai na gan shi ya ganni ko na kashe shi ko ya kashe ni amma ba za mu koma gida dukan mu ba sai ya ji yaron sojan musulunci ne yaron da ke gena abu ya taba shi shi ma ya faɗa masa irin wannan magana can sai ga Abu Jahil akan raƙumi yana saran musulmai sai ya nuna masa ya ce haza sahibu kuma ya ce ga wanda kuke nema can wayannan yara su suka yi tiran miki ya kansa mu'az ibn amr ibn jamu ya zo ya kutso ya kutso ya yi tara ya tara wuri ya buɗa ya ƙara dawowa ya buɗe wuri da ya dawo na uku sai ga abuja a fili ya tare shi a kafa sai da ya tara kafar abuja jahil ta tashi a cikin sararin samaniya ikirama ibn abi jahl a lokacin bai musulunta ba ya zo ya sari wannan yaro da takobi a hannu ya yanke hannun gaba daya sai sauran nama da jijiya ne ya saura a lokacin ɗaya yaron mu'awuz ya zai kara ta kashe abu shi wannan yaro da aka sare hannunsa yana yaki sai ya ji hannun nasa yana lilo yana ta taɗe shi sai ya aje hannu a kasa sai ya taka da kafa da nama da jijiyar da ya saura ya tinke su gaba ɗaya tun cikewa wasa da jahidu fi sabilillah waye tirenin wannan yaro mace ce ta tirenin din shi ke wani tirenin kike wa ɗanki na addini ke ɗanki ƙarya kika koya mashi ko ba ƙarya kika koya mashi ba da gulma da zaki da ashar duk wata sabuwar ashar a wajen ke koya da ya miki laifi ko mika kaccasa maimakon ki addu'a Allah ya sa masa albarka yake masa sha dan a wajen waye koya a wajen ki me ka wannan jahilci kansa za a je jihadi ƴaƴanta gaba ɗaya ta tura su fagen daga gaba ɗaya ƴaƴan da suka samu shahada da aka zo aka faɗa mata aka ce gaba ɗaya yayin ki su mutu a fagen daga ta ce na gode wa Allah ina fata Allah ya haɗa ni da su a gidan aljanna ranar tashin alkiyama wata mata ya kabilar banu dina babanta ya je fagen daga mijinta ya je kaninta ya je gaba da aka kashe su an dawo daga yaƙi ta fito mata domin su tari iyalansu wallahi bata tambayi babanta ba bata tambayi mijinta ba bata tambayi dan uwanta ba wa ta tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ta fara cewa ya annabi yake ciki ya halin da annabi yake ciki sai sahabi ya ce mata Allah sarki baiwar Allah babanki an kashe shi ta ce ban tambaye ka labarin babana ba cewa ne ya labarin annabi Muhammadu ya ce Allah sarki mijinki ba ya samu shahada ta ce ban tambaye ka labarin mijina ba annabi Muhammadu na tambaye ka ya yake ya ce Allah sarki dan wanki ma an kashe shi ta ce kai wani irin mutumin ne ina tambaye ka annabi kana ban labarin babana da mijina da dan uwana ba su ne damuwata ba annabi nake tambaye ka labari ya yake mutum ya ce annabi yana da lafiya babu abin da ya same shi ta ce aruni ku nuna mun shi da ido na gan shi ba ta san annabin ba imani kawai ya cika mata zuciya an kashe babanta an kashe mijinta an kashe dan uwanta amma ba ta dawo ta ya annabi yake ciki tana cewa aruni ku nuna mun ina annabi yake ban san shi ba ban taba ganin shi ba ku nuna mun shi karshe aka nuna mata annabi ta zo da gudu gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah kullu musibatin ba'daka jalal ya manzan Allah duk musiba inda kai kana lafiya karaba ce ya manzan Allah me yasa saboda imani da ilimi da ya cika zuciyar wannan baiwar Allah ta san islam ta san kimar addini to ya aka yi mata yanzu suka lalace ba su san kimar addini ba kai ku saurara ku ci mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki ku gyara ayyukanku zaman duniyar nan ba wurin dawama bane wuri ne da za a zo a bi Allah wallahi in duk mutane ya mai yan wanki ne wata ran kabari za a same ki ko akwai wacce ba za ta je kabari ba a cikin ku akwai wacce ba za ta mutu ba akwai wacce an kai ta kabari ba za ta shiga ba shin ba taɓa bari mutuwa kin gani ba kakarki bai mutu ba kakarki bata mutu ba kila uwa ma ta mutu kila uba ne ya mutu kila danki ya taɓa mutuwa kila miji ya taɓa mutuwa ya ke baiwar Allah amma har yanzu baki gane zaki mutu ba kun san wani abu da ke da zafi da kona zuciya da fata rai mata a halin yanzu masu karatun ma ba iya bambanta su da jahilan mata a gidan miji haka da ko ba haka bane matar sai ta karatu amma idan ka zo gidan miji ka nemi karatu ka rasa in ta da makaranta aka koya mata arba'u da hadis in ta dawo gida sai ta yi mijin arba'u na tsiya haka ne ko ba ba bane jahila na gulma malama na gulma ya ake haka yanzu gulma ana makarantar islamiyya da an gaba malami shi kenan gulma za a fara kun san me yake faruwa kuwa ai wace ce wace ce an yi auren hadiza ba ki gani ba abun ba haushi kayan auren bai taka ya karya ba akwatin tsohon yayi ne ba leza ba ne menene menene menene a tambar ma duka yan gida ce ba a tambar waje eh, man shafawa mai gurgu ake ce mai gurguwa waya makaranta fa ba malami ba malama gulma zai yau wanda ta yi karatu tana kishin bala'i a cikin gida jahila ma tana yi jahila na yaji malama na yaji akwai wata karantarwa take yi ba ɗalibai sun zo karatu suka samu ta yaji a gombe akwai makaranta da muke da ita na ce mata makar sami zirkuran mun taba samun wata ɗaliba idan ina wa'azi a cikin makaranta akan kishi aji sai ta ce a ya amana yanzu ba mata sun yi karatu an wuce nan yanzu aka ramakalla ai yanzu ba kishi ai yanzu kishi ya yar uwa ake rike da ita na dauka da gaske take to na san miji ta abokina ne ran nan muna tani ta ce amma ka yi Ya yace sa'ar ne nace matar ka ba ta da kishi sai ce ban gane ba ta da kishi ba nace a makaranta ina wa'azi sai nace ai an wuce wannan matsayi yanzu kishi ya yarwa an daina kishi sai na ga ya tun tsare da dariya sai da kusa ya fadi na ce me kake yi ya ce malam bari in baka labari da zafi zafin sa abin da ya faru wannan sati na ce me ya faru ya ce ka san wane shi ma wane na san shi wani abokin mu ne sai na ce masa eh na san shi ya ce ai ka san ya sake matarsa wacce sai na ce eh ya ce ran na fito daga cikin gida ina goge motor dina zan tafi kasuwa sai ga matar tasa wacce abokinmu nan ya sake za ta wuce da ta gani sai ta tsaya tana gaida bayan mun gaisa sai na ga na samu damar da zan mata wa'azi sai na ce mata ya ke wance ki ji tsoron Allah ya za a ce kamar ke kina karatu kina cewa kin fahimci sunna a ce ki fita daga gidan miji ta ce to ai shine take ne ya ce a ke kika ce sai ya take ki wannan mummunar dabi'a ce haramun ne mace ta ce wa mijinta ka sake ni ina roƙon ki don Allah don girman Allah ki je ki ba shi hakuri ya dawo da ke ki ci gaba da zama ko saboda yayi ki yace ina yi mata wannan wa'azi ƴaƴana sun fito sun koma cikin gida sai take tambayar ina babanku sai suka ce yana kofar gida sai ta ce me suke yi me yake yi sai ta ce yana magana ne da wata mata ta ce wata mata sai ta gado waje da gudu ita ma da ta ce wai ba ta kishi tana zuwa waje sai ta leko ta kyaure sai ta ga ina magana da mata ta kalle ta kuma ta ga wata yar cip za a iya auro ta inda auren ta za a yi kawai da ta koma cikin gida a ce shikenan ita ta ja iska ta dau zafi ya ce ni ban sa abin da ake ciki ba na gama yi mata wa'azi kuma ta ce mai ita gaskiya in mijin ya dawo ita za ta koma amma tana jin kunya ba za ta iya zuwa ta roƙe shi ba kar wata rana ya mata gori ya ce ai dai take da ita ta zo ta tattala shi amma tana roƙona ni in je in bashi hakuri ya dawo da ita yayi mata alƙawari kuma cewa zai je ya ba hakuri kushe kasuwa daga kasuwa da cefane ne ya aiko da ganyayyaki da naman miya da abubuwa da sauransu da ya kawo sai ta samu wata kodaddiyar kuka ta masa ta kika sa nama a ciki ta masa karta kamura bayan ya dawo gida ya yi sallama ta kyansawa yana mata magana ko kallon sa bace ba ta kumbura baki sai ka ce balan-balan. ya ce ina abinci na ta ce ya ka sai da kicin din yake yana can ka je ka dauko ya ce na je na dauko abinci na na zo na zauna da shi ruwan sha da ake kawo mu na sha ta ki kawa na je na bude refrigerator na ɗebo ruwa na sha ta ki wanka yadda ta fito daga kicin da albasa da hayaki haka ta zo ta kwanta kan gado ta juya mun baya yace ban mata magana ba ni ma na juya ne ta bacci na hada safe. da safe ruwan wanka na take kai mun ki kaiwa yace na dauki bokiti na ɗebi ruwa na je ban daki ne wanka na dauki riguna na na saka na dauko kudin ce bare na bata na ce to yar uwa zan tafi kasuwa ga kudin ce ne saboda ce rana ta ya dawo da ni sai ta kalle ta ce mm, wato ka bai da ni mahaukaciya ma gaba daya sai ce ba gane na mai da ke mahaukaciya ba ta ce tun jiya kana gari na a gidan bana magana don me baka tambaye ni me ya faru ba yace ai na dauka kina tuna lahira ne kin san mutum ya tuno da lahira sai to ba lahira da tunawa ba dan to Allah ya wuri me kike tunawa eh na ganka je ido na ba labari aka ban ba dama ana faɗa min jita jita to jiya cin da cin annabi sa na gana magana ba ta a kofar gida wai sai lokacin sai ji wannan shine damuwar yace yanzu wannan shine matsalar tace eh. yace to yanzu ka dara auro ta zan yi halatin auro ta Allah bai halatta mai auro ta ba to in ya halatta maka ba menene ban yi a cikin gidan kaji sai ka ce ya ruta wai ta yadda Allah ya halatta Allah ya fi ayi wato amma me ba ta yi a gida idan kowa ya wuri mata da dai matan su fi mazan yawa ya zai da sauran zan ba ku wata addu'a ta rinka bala'i duk addu'a da za ku mata ku ce ya Allah wannan matar da ba ta so a mata kishiya tana so ita kere ta zauna ita ka sai ka ce mayya wahada ala sharika laha to ya Allah ka bata ƴaƴa mata guda goma sha biyu kuma duk sabarin anguwa su kowa yana da mata kuma su ba matansu sun ce ba su yadda aiki shi ba matsaya ta magana ba za ta koya zata ya ke kin samu miji yana lura da ke wata za ta samu miji kice ba ke ta samu ba kawai ki ta kumbura baki sai ka ce ruta sai ya ce mata to kin ga wannan matar kin san wane ai aboki na yace ita ce matar ta ce wacce saboda ita kwanan nan kwanan nan na zo na raina a bace kika ce me ya bata mun raina ce wani ne ya ce mun ya saki matarsa ya za ka saki mace kuna zaure mace kun fara haihuwa ko me sai ma ya hakuri ya kamata ta ce na tuna ya ce to ita ce ta zo za ta wuce nake mata wa'azi cewa ta ji tsoron Allah ta koma ɗakin mijinta kuma ta yadda za ta koma yanzu nan ina tashi daga nan wajen mijin nata zan je in roke shi domin ya dawo da ita duk yadda ya kuma sai na ɗauke shi mun je an dawo da ita to maganar da muke yi kenan sai ta ce to ai ni ban sani ba billahi lazi har ka sa gaba na yana bugawa gaban ki mai buga ran ba ba ta ke shiga kabari lokacin sai gaban ki zai barata ran lokacin mala'iku za su baki kashi ya ku mata ku ji tsoron Allah abin da muke so mu gani a wajen ku idan kina karatu halin ke canja da in miji ya laifi ba za ki yabe ba sai an yi bala'i yanzu kina karatu kin daina da ba kika sallah akan lokaci yanzu kina karatu kina sallah akan lokaci da kina satar kudin ce fanan miji in ya baki kudin ce fanan ki dan sace wani abu ki koye ki yi adashe yanzu kina karatu kin tuba kin daina da kina fita unguwa ba da izinin miji ba yanzu kin yi karatu kin daina da kina fita ba hijabi ko kuma hijabin da ake dan lalle irin hijabin nan da ake cewa haf sunna wai rabin sunna wannan hijabi ne iya nan amma duk kunkumin da ba waje wai rabin sunna rabin sunna aka ce ai ko sunna ɗari bisa ɗari ba ku an samu ba rabi ko cikakkiya a ya musu ya yi da amara da kulufi silbi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان Allah cewa yake shiga musulunci ɗari bisa ɗari gaba ɗaya ba wani rabi da rabi to mu ga yanzu hijabin ki ya sauka kasa da ba kya tarbiyyar yaya mu ga yanzu kin fara da ba kya tausayin miji yanzu kina tausayin shi da ba kya rarrashin miji yanzu kina yi da ba ka entertainment din mai gida yanzu kina yi da in mai gida kika ce zan je asibiti to sai kin wuce gidan kawarki da can yanzu kin ji tsoron Allah ko yana ganin ki ko ba ya ganin ki kin dena to wannan shine abin da zaki a gane kina karatu amma kina karatu kina kara lalacewa to lalacewar ta karu in ba ta abu sai kin je jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna ta zama kuma mu ranar tashin alkiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau annahum fa'alu ma الذين كان خيرا لهم وأشد تثبيتا يا لا تيوم أتني ما ينسي يا كده وادي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما يا صراطا مستقيما كتابه من كتابه من وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا